أنت ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوتنا لكتابك العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو أو تنتر رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da daya a watan march watan uku shekara ta 2026 allah ta baraka wata ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri na ramadana a wannan wata mai alfarma muna sura ta hudu wa aka zina min ha asharata darsan mun yi darasi wato goma ne a cikinta inda ma bada anar darsa sabiki a inda muka ga fara darasin mu na jiya bitina il islam alhanafi da kulawar addinin musulunci bita ɗahiri ma tan nufusu da tsarkake abin da zukata suke kunsa abin da yake cikin zuciya min amradin fattaka na daga wato cututtuka masu hallakarwa kal hasadi kamar hasada wal hiqdi da ƙullata wal dogaba da kuma kiyayya ko keta fi qaulihi ta'ala mun ji wannan ne a fadin Allah ta'ala wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din kada ku yi burin abinda Allah madaukakin sarki ya fifita sashen ku akan sashi saboda lirrijali nasibun min maktasabu mazaje suna da kasan abin da su suka je suka aikata ko mai kyau ko mara kyau to walin nisa'i nasibun min maktasabna su ma dai matayen haka abin da suka yi shine nasu ko mai kyau ko mara kyau kowa Allah zai tambaye shi ne gwargwadon damar da ya bashi da abin da ya dora masa kawai wasu alullaha min fabli ku nemi Allah falalarsa amma ba cewa ni mace bace sai na kai ga namiji ba anan take ba inna Allah kana bi kulli shay'in alima ila an katamna bi qawlihi har inda muka rufe da fadin sa ar-rijal qawamuna 'ala an-nisa'i cewa dai mazaje su suke da qawama inda muka ji qawama shine damar tsayuwa akan juya al'amura su tafi daidai in aka ɗora al'amari a hannun mace to rauninta zai hana su tafi daidai ko da tana son daidai din amma idan aka samu mai hali na rujula na namiji to sai ga abubuwa sun tafi shine annabi ya ce mutane ma ba za su rabauta ba mutukar sun jinginawa al'amuransu mata musamman a harkar shugabanci manyan shugabanci ba rasta ba so wannan shine yau inda za mu ɗora mu tashi ayata talatin da biyar inda Allah su subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kiftum shiqaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فباكوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا نعم. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا a jiya mun ji cewa idan mace ta yi nishuzi ko ana jin tsoron nishuzi ko a iradan bijirewarta Allah subhanahu wata'ala ya ce to a yi musu wa'azi fa'izo hunna a fara da wa'azantar da su don duwan da aka gaya masa Allah to ana ganin shi ne mataki da zai masa nan take ba zan je ka dawo to a musu wa'azi idan wa'azin bai ba to akwai bukatar su suma a cikin auren to a ƙaurace musu ta fuskar wannan buƙatar da suke da ita a cikin aura idan wannan ma bai ba aljanancin nata ya kai to sai aka ce to sai an sa mata hannu kuma sai dai sa hannun irin yadda shari'a wato ta ce ba sai an mata rudu-rudu ba ba bulala za ka nemo ka zane ta ba to yanzu in ta bi a ɗayan wa'incan matakan sai aka ce to ku kuma fa za ta bago alaihin nasabila ku mazajen to kuma kada kuke bin kwakwafi ko tuntuntunin abin da ya wuce a'a in kuma za ka yi amfani da power ka kai kai ne namiji kamar aka ce kawamu na din kuma za ka yi ba daidai ba da Allah ce to kai kuma duk girman da ya baka ai kuma kai sai ka tuno shine aliyan kabira shine madaukaki to yanzu abin kuma duk ya wuce nan daman kun san matakin matsala a tsakanin ma'aurata shine su sulhunta kansu a tsakaninsu idan ba ta yiwu ba ne to mataki na biyu kuma waliyan su shigo to yanzu waliyan ne za su shigo idan har waliyan sun shigo su ma abin bai ba to sai da hukuma ta shigo kuma idan hukuma ta shigo kuma ta lalacewa al'amura sun zo don ƙarshenta sai an raba ko da ba a san rabuwa to shine yanzu a mataki na biyu wa in kiftin shikaka bai nihima idan kuna jin tsoron jayayya din ce ne na ce din ta yi yawa tsakaninsu fa ba a so hakaman min ahalihi to a aika ma masu hukunci daga ci nasa waliyan ne wanda ya karba masa auren to fa sai sai waliyai sun zo wa hakaman min ahliha haka kuma masu hukunci daga sunata wato waliyan in yurida islaha to idan suna nufin maslaha in aka zo aka zauna na bainahuma to Allah subhanahu wata'ala zai musu gamdakatari zai datar da su saboda mai inna Allah haka na aliman khabira Allah maɗaukacin sarki aliman masani ne kuma mai ba da labari ne ko kuma da khibra ne kamar yadda wasu malamai suke cewa ibn kasir yake cewa hadidun lirrijali idza bagaw ala nisa'i wannan wato ta hadidi ne kashe ne razanarwa ce ga mazaje idan suka zama za su yi tsagawa za su nuna overpower akan matayensu min gairi sababin ba tare da wani dalili ba fa inna allaha aliyun khabir Allah shine madaukaki wala hunna wa yalihinna wa huwa muntaqimun mimman zalamahunna Allah madaukakin sarki zai ɗauki fansa ga wanda ya zalunce su wa baga alaihinna kuma ya ɗagawa, ya wuce gona da iri akan su Allah zai dau wato fansa okay so saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa in shi shiqaqa bainahuma al-hafiz al-bagawi yake cewa wal khawfu bi ma'ana al-yaqin abinda yake nufi da al khawfu kuka samu tabbacin cewa ce ne na tannan ba zai kare ba tsakanin su wa qila huwa bil ma'ana az-zannu a kuka yi zaton abubuwan nan sun isi sun ya dole sai manya sun shigo to in zanantum shiqaqa bainahuma wa jumlatuhu a jumlata dai annahu idza zahara bainaz zawjayn shiqaqun cene na ce din bahun da rikicewar al'amura haluhuma halin su ya rikice su biyu to fa ba a so hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha a aika mai hukunci daga nata da kuma nata abdulrahman sa'idi yake cewa rajulaini mukallafina wato mutane guda biyu wanda suke masu hankali musulmi na musulmai adalaini adalai aqilaini masu hankali ya arifani ma bayyana zaujaini wanda suka san me yake tsakanin abin da yake wato tsakanin ma'aurata guda biyu to shine idan matsalar tabar-tabar tsakaninsu ko kuma dama kowa da kayan ke rayuwa tsakaninta da shi shi ya abin da ya ga dama ita abin da ga dama ta fito tafi gida tana zuwa gida kaga inda nutsuwa ko an ji abin da ya kawo ta to gidan wanda za su nema da wane ne alwalinta ko kuma a nemi nata alwalinta ya yi magana da wakilinsa da ya bashi su zauna amma tana zuwa duk abin da ta gaya uwarta kawai shi da uwarta ta hauka in tana da yan uwa a gidan maza sai a kira su kun ji abin da wani yawa wance ashe namiji ba dan goyo ba ne shi ma kuma ayan nata maza ne take gaya wa haka to in ta izo su su kuma sai su tafi sai a tafi a kasuwa ya kawo ba sai a shiga neman sa sai a je ayi aika aika kaga duk wannan tsarin ba na shari'a bane kuma sannan ka'ida di yadda ka kai da ganin mutum a cikin wani hali karka yadda ka yi hukunci da jin bangaransa shi kadai ba a hukunci da wannan duk wanda yake wannan to zai sha nadama ku saboda haka a samu wanda za su zauna mukallafai ne musulmai ne adalai ne na san wanda ya hana kanwarsa komawa gidan auren tana so ya hana ta gidan kuma kowa tsoron su yake ji har mahaifiyarsu shi ko ba shine alwalinta ba amma ya hana kaga rashin shari'a ne sauraka masu hankali da suka san menene abin da yake tsakanin ma'aurata wa ya arfanin jam'u wata fari? suka san yadda ake ga hadawa ake wato rabawa wa haza mustafadun min lafazin za a fa'idanci wannan daga lafazin alhakam da Allah ya ce hakama li'annahu la yasluhu hukuman hukunci baya yiwuwa illa man ittasafa bi tilka sifat ai sai ga man ittasafa wanda ya siffanci da waɗannan siffofi mukallafi ne musulmi ne adali ne mai hankali ne fa yanzu rani to aka samu waɗannan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai su kalla ma yanqum bi kulli minhuma abin me abin da yake kuka ko zalunci na kowane sasanni ala sahibihi sun ma zimani kullum min huma sannan su lazamta ma kowane ɗaya daga cikin ma'auratan ma ya jibu abin da ya ba a gare shi fa a yastati ahduhuma zalika idan ɗayansu ya kasa Sau saboda haka kana a akar birrida bima yassara nuna riziki. shi ɗaya ya kasa haƙura da abin da Allah maɗaukacin sarki ya sauwaƙe wa ɗaya daga arziki don saboda sau da yawa abin da yake kawo matsalar shine wajen ya ƙi min ni bai mun ba ai zai iya yi ya ƙi duk waɗannan suka fi kawo wani lokacin suna da gaskiya wani lokacin kuma ba su da gaskiya su matan kenan so wa mahama amkana humal jam'u amma su ma wato masu sulhu inda zai yi su hada al'amura wal islahu fi sulhu to fala ya adula anhu ko fala ya adila anhu kada su karkace ga barin yin sulhu din ya wasu ga an iya sulhu din kai da ake zuwa a ma wa kai wanta ne wai kai kananta ne ka je ka yi hauka kana yin wannan haukar karanta lokacin da kake yi ma kuma ta fara jin ba daɗi abin da kake wa mijinta a ita ta zo da kukan ta ziga ko ka je kuka yi haukan ta bakku da kunya kwana uku kuma ta hankalinta ya koma kansa to shi yasa kamar yadda ake cewa tsakanin ma'aurata sai Allah kai kai taka tsantsan yawwa wani dattijo Allah ji kanshi ya rasu a Kano yake cewa ai duk wanda ya aure yarka ya gama da kai sai dai ka taka sanne to haka halin yake to kuma kai ma dama rayuwa bashi ce kai ma ka aure ta wani to haka rayuwa take in yurida islaha in suna nufin sulhu yuwaffiqillahu bainahuma to Allah subhanahu ta'ala zai tatar da su albagawi yace yashmilu alal firaki wa gairihi. wannan sulhun ko ya dan ya kunshi rabuwa za a yi a zaman ko kuma ba rabuwa za a yi ba li'anna tawfiqa an yakhruja kullu wahidun minhuma min wuzr ai abinda ake nufi da baina bainahuma shine kowanne daga ciki ya fita daga zunubi to idan a karshe abin ya bai kawai fita daga laifi a wannan auren nasu shine rabuwa to haka shine abin da Allah ya dace da ayi dan shine su maslaha a daidai wannan wato lokacin wa zalika taratan yakunu bil furqa ka gani wani lokacin zama da rabuwa ne wa taratan bis salahi wani lokacin kuma da sulhu ne a kyautata halin su kowanne ya kyautata inna Allah kana aliman kabira Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai bada labari ne siri da yake cewa ai aliman bi jami'i zawa bi jami'i zawahiri dukkan abubuwan da suke zahiri Allah ya san su wal bawatin haka dukkan abubuwan da suke batini Allah ya san su mutlaqan al khafaya al umur akan koyayyen al'amura wa asrarha ko an yana ganin kafayar umur wa asrarha min ilmihi wa khibarihi yana daga cikin iliminsa da ƙarshen sani irin nasa an shara'a lakum hadhihi al ahkam al dalila shar'anta muku wa'annan hukunce-hukunce masu girma wa shara'i wa'annan shari'u aljamila wa anil al'atiya dangane da aya mai zuwa ya kular katsan ibrahim katsan yake cewa ba'ada an alajati suratu bayan surar wannan ta nisa'i ta magance amrul aitam al'amarin da ya shafi marayu wan nisa da mata raunana wal mirasu da gado wa hibzul amwali ta yi magana akan kariyar dukiya wa tanzimul usra da tsarin zamantakewa na iyalai ja a tazkiru huna to anan kuma fadakarwar za ta zo ne bi husnil ma'amala bi husni ma'amalatin khaliqi da kuma ka kyautata ma'amalantar alkhaliqi mahalicinka mun sha fada duk wanda zaka yi mu'amala mai kyau duk wanda zaka ba ma haƙƙi duk wanda haƙƙinsa zai sa ka manta da haƙƙin Allah to ka tuna ki tuna bai maka abin da Allah ya maka ba Don duk kika je ba shi haƙƙi sai kika bar haƙƙin Allah saboda shi Duwanda ka je ba su haƙƙi matanka ne 'ya'yanka ne ka bar haƙƙin Allah ka bar dokokin Allah don ka faranta musu to ai ba su kai Allah a wajenka ba ko ka sani ko ba ka sani ba domin kalma ɗaya ba don Allah ya samar da kai ba da su za ka samu alaƙa da su to shi da ya samar da kai ya fi ya fi kowa to shi yasa shi haƙƙinsa a kanka ya fi kowa haƙƙinsa ya fi na kowa saboda haka surar za ta koma kan to mu'amalarka tare da wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka shine wanda ya samar da kai daga babu babu shawararka sannan kuma shine mai karnuka mai kaji mai aladu mai raguna amma bai yi ka cikinsu ba kuma ba kai kace yi ni cikin mutane ba hikimar ce to kaga wannan yake nuna maka ka kiyaye wajen mu'amalantarsa da gode masa Sun marta zakiru bi husnil mu'amala mu'amalatin nasi sannan kuma bayan mu'amala da mahalicci ayar za ta zo maka da tunatarwa da alaka mu'amalanci mutane fasuratu ta amuru bi asasil fada'ili dama ita wannan sura tana umarni ne da ginshikin falala allati tahazzubun nafs wanda ke tsarkake rai wa hiya ibadatullahi shine bauta ma Allah wal ikhlas lahu da ikhlasi ga Allah fa qala azza min qa'il sai Allah yake cewa aya 36 arama wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي Wal واليتامى والمساكين والجار bil القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم نعم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بسم تعالى وعبد الله كبوتا مع الله ولا تشركوا به شيئا kada ku sanya masa abokin tarayya a sha'arawu yake cewa wal ibadatu hiya da'atul abid lil ma'bud ibada shine biyayyar mai bauta ga wanda yake bautawa shine ibada wai qul Ibn usaymin Ibn usaymin yana fada a cikin qaulul mufid yake cewa wal ibadatu tutlaqu ala shay'aini ita ibada ana sakinta akan abubuwa guda biyu al'awwal at-ta'abbud bautar bi ma'ana at-tazallul lillahi azza wa jalla kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala bi fi'li awamirihi ta hanyar aikata umarninsa wajtinabu nawahihi da nisantar haninsa kuma kana wannan muhabbatan wata azima kana san Allah kana girmama Allah kana bin umarninsa kana hannuwa da haninsa to wannan shine at-ta'abbud shine ibada kenan wannan shine ma'anar ibada da bautar wasaniya amma asani ma'ana ta biyu almuta'abbadu bihi abinda ake ibadar da shi ana fassara shi da ma'anar ibada shine ta'arifin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu yawa ibada yace al-ibadatu ismun jami'un ibada suna ne wanda ya tattaro likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda dukkanin abinda Allah yake so ya yarda ya yarda da shi saboda idan ake maka ne ibada a matsayinka na bawan Allah da sallah mana ma daga masallaci nake a'a shi cikume ka da yake so ka ba sa ka gaya masa ta'arifin ibada yake so kai ma in wannan lissafin zaka yi da kaza da kaza kai ma wata ibadar baka santa ba amma ka bashi abin da ya tattare ma'anar ibada to kar ka zama ka shekara talatin kana ibada ka fito daga masallaci ka kai ka maka mai akan baka san ma me ma'anar ibada ba to shine ibnu taymiya sai ce to ibada suna ne da ya tattaro dukkanin abin da Allah yake so ya yadda da shi wani abin min al-aqwali na daga maganganu ne da fatar baki kaman karatun alkur'ani kaman sallama kaman kalmatu tayyiba kaman tasbihi kaman azkar da makamantansu kaga wannan min al-aqwali ne sai ce wal af'ali ko ayyuka ne action ne da gabbai kaman ziyara kaman jihadi kaman raka gawa kaman sallah kaga wannan duk action ne da gabbai ayyuka ne a zahira a fili ake yin su ko ko sai ka shiga cikin duhun dare baɗina ne in dai Allah yana son su ya yarda da su to wani abin su ake cewa ibada wannan shine ma'anar wato ibada da sunan ma ya ta'abbadu bihi abinda ake bautar da shi sauraka samara kandi yake cewa a cikin tafsirin sa baharul ulum wa abudullah qala ba'dhum Ya ce wasu malamai sun ce haza ki ɗabin lilkufari kafirai ake ce ma wa Abudullaha ku bauta ma Allah ya'ani wahidu Allah ku ta Allah ta'ala ku daina shirka kenan shi ne wala shirku bihi shai'a kada ku yi shirka da shi ai la tasbitu ala shirki kada ku tabbata akan shirka ku batta wa Abudullaha. wai qalu a wata fadar yace aka ce alkitabu lil mu'minina wannan ayar ana magana ne da mumine ma'ana ibudullah ku bauta ma Allah ya'ani isbitu ala tauhidi ku tabbata akan tauhidi wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah mun ji ma'anar ibada shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah musawatu gairallahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to wala ta shirku bihi shay'a asidi yake cewa summa ba'ada ma amara bi ibadatihi sannan bayan Allah ta'ala yayi umarni da bautarsa wal qiyam bi haqqihi da tsayuwa akan shi nasa haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wata rana annabin rahama a hadisin bukari suna tafiya da shi da mu'azu bin jabal ala himarin akan jaki ana tafiya ana tafiya sai annabi rama ya ce ya mu'azu ya ce labbaika bai da shi komai ba aka dora tafiya aka zima yace ce ya mu'azu sai da kira shi sau uku malamai suka ce wai wannan zai fi sa shauƙin wanda ake kira ya haɗa hankalinsa don jin mai za a gaya masa sai annabi sallallahu alaihi ce masa a tadari ma haqqul alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallahi. shin kai mu'azu ka san ko me haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san me haƙƙin bayi a wajen Allah mu'azu yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa ne suka san, to anan yace Allahu wa rasuluhu a'lam saboda ga manzan a gabansa amma da annabi ya bar duniya ba a samu magabata ba suna cewa Allahu wa rasuluhu a'lam haka tambaye su abinda wata ya sai Allahu a'lam yasa kai ma haka ka gada eh Allahu wa rasulu alamu lokacin da ga manzan ne a gabansu kama yanzu manzo ya ba duniya sai ce Allahu a'lam to da kai ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzo Allah ya ce masa to haqqullahi alal ibadi haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su tare su bauta masa kada su sanya masa abokin tarayya duk wanda ya bauta ma Allah bai sa Allah abokin tarayya ba ya ba mu Allah haƙƙinsa shine haƙƙin wanda ya fi kowa haƙƙi akan ka amma wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin da su bayi suke da shi a wajen Allah shine Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a Allah ya daukan makansa alƙawarin ba zai azabtar da wanda duk bai shirka da shi ba irin azaba ta har abada shine muka ce ko da wani laifi ya kai wanda ba shirki ba wuta to zaman yari zai yi gwargwadon laifinsa gwargwadon satarsa gwargwadon cin amanarsa gwargwadon ƙaryarsa gwargwadon zinace zinacensa gwargwadon cin mutuncinsa gwargwadon laifinsa zai yi inda da imani waye in ya shiga wuta baya fitowa wanda ya shirka ne hu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna inda bai tuba ga mun Allah inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi kamar yadda zamu ci saboda haka wannan shine wato dukiya wal qiyamu bi haqqihi da tsayuwa da haƙƙinsa amara to kuma sai umarni bil qiyami bi huquqil ibadi da kuma a tsaya ka kiyaye haƙoƙin bayi al aqrabu fal na kusa da mafi kusanci faqala sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana dangane da kuma mahaifa guda biyu to su kuma ihsanan ya kawo shi na kira eh duk nau'in kyautatawa to a ce mahaifanka kana yi musu idan so samu ne mu kiyaye idan so samu ne kada mahaifanka su fi jin daɗin kowa sama da kai in so samu ne mana duwani wanda zai kyautata musu bai kai ka ba in kuma an samu wani ya zo ya fi ka kyautata musu to a samu hali ɗaya ne ka shi larura ce mana abin da baka da hali ne kana ji kana gani ya yi tasa ya zo ya yi taka amma in dai ba ba ka da hali ba a kan abin da ba ka da hali ba kar wani ya fi ka taka rawar gaban hantsi kan mahaifanka ka faɗi ba nan amma wani yana nan so kuwa ya tunda yaya yana nan shi kenan shi ba zai komai ba a shi ma jira yake a zo a kyautata musu ya jiyo ya karɓi to ba haka ba ne su birru ake musu birru nagarta eh birul walidaini ake cewa to saraka wabil walidaini ihsana a kyautata musu saboda tsabar kyautata musu sune aka ce wala taqullahuma uffin da da kash in suna magana karka faɗa ta lalle ko kowa ya kwana cikin ma ina ga ai wani tsawa ma yake musu eh ni ni a wanda aka sai ka ce masa uffin kuma kake kada masa hannu kake murguda masa baki wannan Allah ya ce wa qullahuma lahum qawlan karima magana ta girmamawa shine kake wa gungune shine ita ce kiyewa wa gungune wanda aka ce wa kullahuma ma qawlan karima wa kafir lahumu janaha dhilli min rahama ya kaza take wa yan tsaki in ana sanyi sai ta baza fuffuke sai ta lullube su to haka aka ce janaha dhilli kai ma kai wa mahaifanka min rahama ne daga rahama sannan ka ringa musu addu'a ko babu su wa qurrab wa qurrab rahamuhuma kama rabbayani sagira kake cewa ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina yaro su ne wanda ko bayan sun bar duniya su bai kare ba a kanka an ce kada ka bari zumuntar da ba ta saduwa sai da su don babu su kuma ta yanke duk daga cikinmu kowa ya san tarihin mahaifansa za ka ko wata mahaifiya ce ta yadda take bin dangi yau ta tafi ƙauye kaza za ta ƙauye kaza kullum ta mutu ana ta kai ana cewa zumunta ta tafi to kai kana ina da baka mutu ba an ce kuma kar ka yadda zumuntar da suke sadarwa ta yanke saboda babu su ka gani su ne waɗanda duk abin da za ka musu mahaifa ba ka isa karama musu abin da suka maka ba don sun same ka a halin da ba za ka same su a shi ba kai ka zo hannunsu mahaukaci jahili marar tamizi baka san kanka ba baka san bukatarka ba daidai lokacin da idan ba ta baka ruwa ba in ruwa zai in ishi ruwa za ta kashe ka baka san ma ishi ruwa zai kake ji ba shi yasa kawai wani lokacin sai ta an karfe kai yaron na da ban bashi ruwa ba ko bani ruwa ban bashi ko na da ban bashi ya sha ba ka gani to ta sani ka a wannan lokacin wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata kuka bakunci duniya da ka da kuka sannan zero la alamu na shai'a ba kusan komai ba haka ka zo Allah ce waje ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun muka sanya muku ji da gani da zukata don ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala shine kamar da kwanaki na gaya mana wani mai hikima yake kai kukan dan yake ta falan ma balagta sunna wal gayatu allati ilaiha madama kuntu fika u'ammilu ja'alta jazai gilzatan wa fazazatan lokacin da ka kai shekarun da dama buri na ke in ga ka zama mutum shine sakamakon da zaka mun kuma tsawatarwa wa shabbahata ni mufan mufannadi ra'ayahu ka kamanta ni da wawiya wawiya ai shi tsofin na ai shi old man din nan su harkar ta tsofi yace an yi yanzu zamani ya ci gaba ba ka da wani ci gaba sai ci baya sai ka annaka antal mun'imul mutafaddilu yanzu kaman kai ne kake da ni'ima kai ne kake da falala a kaina to wa fi ra'ayika tafnidu law kunta ta'qilu to a wannan tunanin naka ne akwai wauta da kana da hankali to ka gani yace wala taka illam tar a haqqa ubuwati to kai co da da baka ban haƙƙin uba ba to fa'alta kama jaril mujawir ya fa'alu da ka zauna mana kaman yanda kai kai kai da ni mana kaman yanda makwaci yake wa makwaci in ba za a ban haƙƙin uba ba to a ban haƙƙin ƴan uwantaka mana fa'alta kama jaril mujawir ya fa'alu so wabil walidaini ihsana ibn kasir yace summa ausa bil ihsani ila al walidaini sannan Allah ya yi wasiya da kyautatawa mahaifa fa inna Allah subhanahu ja'alahuma sababan li khurujika min al adami ila al wujud Allah ya sanya su sune musabbabin da babu kai aka samar da kai ta tsatsan su ka biyo ka fito wa kasiran ma yuqarrinu Allah subhanahu baina ibadatihi wal ihsani ila al walidain ibn kasir yace sau da yawa Allah yakan gwama tsakanin bautarsa shi kadai da kuma kyautatawa wato iyaye yace ka kaulihi kamar yadda yace anishkurli wal walidai ka gode mu sai shi ka gode mahaifanka suratul luqman aya ta 14 wa ka kaulihi da fadin sa yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya zartar da hukuncin kawai kar kai bauta ga kowa sai gare shi shi kadai yace wa bil walidaini ihsana yana da tarewa yake gwamawa mahaifa guda biyu a kyautata musu suratul isra'i 23 abdurrahman sa'idi yake cewa bil walidai ihsanan ay ahsinu ilaihim bil Bilkaunin Karimi da magana ta karamci wal kitabul latif da tattausar murya wal fi'lil jamil da kyakkyawan aiki bi da'ati amrihima wannan zaka yi ne ta hanyar in suka yi umarni to ba sabawa da'ati amrihima kai baka mamaki baka tunowa sai ga babban mutum ya ce ai hajjiya ce take so ai hajjiya za a yi wa kai kuma kana nan kana kana da ka amma baka iya hajjiya komai me yasa baka wannan tunanin sannan kuma aljannatu ta hata a kadamin ummahat aljanna tana karkashin digadigan mahaifa ka samu kai wannan azumin da kake duk ibadar da kake yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kawo hamun bari aka ji ya ce amin amin sau uku ai ɗaya daga cikin amin din ya ce mala'ika jibril ya ce masa Allah ya la'anci wanda ya rayu da mahaifansa ko ɗaya daga cikin su amma bai musu ba nagartar da za ta zama sanadiyar samun aljanna ta hanyar su kuma mala'ika jibril ya ce masa ce amin ya ce amin ko ma'anar amin Allahumma stajib Allah ka amsa to wanne za a fata addu'ar jibril ce Allah ba zai karba ba ko amin din da annabi ya ce kaga yanzu me rage maka ka nema kanka mafita musamman abin da ya shafi alaƙarka da mahaifanka yawwa kai iya iyawarka ka kiyaye ka yi hankali shari'a ta hau kanka yawwa Allah ba wata yake ba sauraka hima, minar ƙauli wa ikirami man lahu ta'alluqun bihima yace da girmama wanda yake da alaka da su wa tilatir rahimi da sadar da zumunta allati la rahima laka illa bihima tunda baka da wata alaka baka da wani abin nan sai da wa'annan walil ihsani walil walil ihsani diddani to shi kyautata mu mahaifa malam zai baka wata satar amsa yace diddani yana da kishiyoyi guda biyu yace na farko al-isa'atu munanawa kishiyar kyautatawa ce wannan ya afili yake a wajenka yace na biyu kuma wa adamul ihsani rashin kyautatawa shi ma saba wa kyautatawa ne shi wancan na farko ya fi muni ba a kyautata ba kuma an munana ka gani shi kuma na biyu an ƙi kyautatawa to shi ma an saba kyautatawa da ba a yi ta ba to laka su ne diddani abubuwa guda biyu kishiyar wato ihsani game da wato mahaifa wakilahuma malai ce to dukkanin biyun nan manhiyan anhu an hana ka ƙi saba ka ƙi kyautata musu baka kyauta ba an hana ka sa kai ka kyautata musu baka yi abin da aka saka ba baka kyautata musu ba kuma ka munana musu kuma nan duhu kan duhu kenan shine zaka samu shi bai kyautata musu ba bai kawo musu nasa ba inda kuma nasin a rigimarsa yake karewa Su wani wani irin abu ne Allah ya kyauta tonan bayan iyaye sai ce wa bizil qurba haka ma abota kusa ce aidan ihsanan su ma dai a kyautata musu wa shimilu zalika jami'al aqarib wannan duk ya ƙunshi dukkanin makusanta ƙarrabu au ba'idu suna kusa ko suna nesa inda ya makusanta ne ka kyautata musu bi an yi husina ilaihin bilkauli wal fi'ili su ma a kyautata musu da magana da aiki wa Allah ya ƙa'a bi rahilihi kada mutum ya yanke dangantakarsa bi qawlihi ta hanyar maganganunsa sai ai mun haƙura saboda shi kullum yi ka gamu da shi ba zai gaya magana mai daɗi ba kowa ya maka kawai rigima ce aufi ilimi ko kuma a aikace ma abin da zai maka mummuna abu zai maka to su wannan zaul qurba kenan sannan walyata ma sai kuma marayu nan ce maraya a cikin mutane shine wanda mahaifinsa ya rasu shi bai balaga ba a cikin dabbobi dabbar da mahaifiyarta ta rasu ita kuma bata tasa ba ita ce maraya a cikin mutane kuma wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba shine maraya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilil yatimi fil jannati ka hatayn yace ni da ne kulawa da maraya a aljanna muna kusa da kusa tawa'un nasa ne ko na waninsa ne maraya shi yake hannunsa yake ko a hannun wani yake amma yake kai dauki ga wannan marayan na to ni da shi ka hatayn in ji annabi wannan ba karamar falala bace aljanna ba ce ka hata ni kana kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ba karamin abu bane da ka addinin musulunci ya kwadaitar wajen kulawa da wato maraya sannan wal masakin sai kuma wato miskinai masu babu kenan wal jari qurba sannan kuma sai wato makwauci wanda yake kusa kusaci ai jaril qaribin ladhi lahu haqqani shi makauci makusanci shine wanda yake da haƙoƙi guda biyu haƙul jiwar wa haƙul qaraba haƙƙin wato makautaka da haƙƙin kuma yan uwantaka dama malamai sukan kasa makauci iri uku akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi ɗaya mai haƙƙi uku shine wanda dan uwanka ne na jini musulmi dan uwanka sannan kuma dan uwanka ne ga gida ga gida an ce da gwarikin san Allah take haba ga gida ga gida to a kusa da masallaci take za a ce mata san Allah kuma <laughs> so wanda ya haɗa wannan guda uku yanzu shi haƙƙin uku yake da shi a kanka haƙƙin maƙautaka haƙƙin uwantaka haƙƙin musulunci sai mai haƙƙi biyu shi ba ɗan uwa ne na jini ba ɗan uwa ne musulmi kuma zama ya haɗa ku a unguwa to yana da haƙƙin musulunci da haƙƙin makautaka sai mai haƙƙi ɗaya shi ba ɗan uwa bane musulmi shi ba ɗan uwa bane na jini ba dangin iya ba na baba amma tsautsayi ya haɗa ku zama da shi ko a gida ko a unguwa ko a ofis to shi ma yana da haƙƙin kyautata masa shi so ake duk in ya zauna da kai wanda ba musulmi ba in kai mu'amala da shi so ake a samu ɗayan biyu ko dai mu'amalarka ta sa ya gaskata addininka har ya bi ka ya dawo addininka ko kuma mu'amalarka ta sa ko bai shiga addininka ba shi da bakin zaginka bari ya zagi addininka saboda yadda kai masa mu'amala to haka ake so da duk wanda yake kai mu'amala da shi ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani makoci ba yahudi shi wannan ba yahudan ba wanda ya tsana da gani a idansa saboda tabewa irin annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma ɗansa yana shiga gidan annabin rahama yana aikace aikace shi aka kwana biyu annabin rahama bai ga wannan yaron ba sai tambaya yaron nan lafiya kuwa sai aka ce ai bai da lafiya annabi sallama sai ya taka da sawunsa ne albarka ya tafi gidan wannan ba yahuda dan yayi ne dan ya duba wannan yaron ya je wa mai gidan sallama ya fito ya ga annabi sallama ne ya zo duba ɗansa sai ya rikice borin kunya dan da nan yi sai su shiga gidan suka shiga gidan suka je annabi ya duba yaro yana kwance bayan annabi ya masa sannu sai kuma yaron sai ya kalli annabi sai ya kalli mahaifinsa sai mahaifinsa ya fahimci so yake musulunta yana tsoronsa to shi kuma mahaifin dama cikin borin kunya yake to raka sai yi wa yaron tabarmar kunya da ake ce a naɗe da hauka sai wa yaron hauka mai kyau sai ce wa yaron aɗi abal kasin kai fafan kasin biyayya sai yaron ya musulunta ko kun san rashin lafiyar da wannan yaron bai fito daga gidan ba sai ga wasa to shi yanzu idan da za a tambaye ka a ce me meye musabbabin kwato shi daga gabar wuta zuwa mutu zuwa aljanna gab da lokacin da shi dai ba zai fito daga gidan ba haka ne kyakkyawar mu'amala idan da annabin rahama sa salama ya ta taka ya ce ba ma shi ba ubansa ma ya mutu ma ai ba ma ga muciji za a samu wannan natija din to kaga wanda yake nuna maka ashe hatta wanda ba musulmi ba kan yana da haƙƙin kyautatawa idan kuna zaune da shi abinda ba a yarda ba musulmi ya yi ko ya yarda da shi shine kaskanci walillahi al-izzati wa lirasulihi wa lilmu'minin kada kuma don kuna mu'amala da shi yake kaskanta ka ko kake kaskantar da kanka irin abin da muke hatta yaran ka ma sai ka lalata wai sai kana biye masa yadda yake karya maka hausa kai ma wai haka zaka yi yanzu shi kake biya ba shi zai biye maka ba kana magana da shi kana karkan da kai irin karkan da kan da iyayen wannan da aka ce maka musu baka musu to kaga yanzu wannan kai na kai abin nan ne wato illa ce kake wa musuluncin da musulmi shi musulmi izza ake so a gani a wajensa Allah madaukakin sarki ya datar da mu so wannan sune nau'o'in wato makauta to kuma haƙƙin makauci a musulunci addinin musulunci ya bashi kulawa har sai da ta kai annabin rahama yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrisahu malaika Jibrilu bai gushe ba yana min wasici da makoci har sai da nayi zatan anya makoci ba zai shiga da makoci ba saboda yawan wasiya wani hadisi aka jami ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane qila man ya rasulullah aka ce waye ne ya manzala ce man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makocinsa bai amince wa sharrin sa ba mai imani ba ka gani saboda musulunci ya kura da haƙƙin makwauci to jari zul qurba ce wal jarul junubi da kuma makwauci na gefe wasu ka ce matakka amma anan sai ce ai allazi laysa lahu qarabatun wanda ba shi da wato kusanci na jini wa kullama kana aljaru jaru aqrabu amma duk lokacin da makoci ya fi kusa da gidanka ko ya fi kusa da shagonka ko ya fi kusa da ofis ɗinka ko gurin zamanka baban kana aqad akidun haqqan to ya fi karfin haƙi a kanka fayan bage jari an ya ta'ahada jarahu bil hidaya bil hadiya ya kamata makoci ya sabawa makocinsa wato da kyauta wa da sadaqa wa da'awatu da wato kira ko kuma da'awatun addu'a wal liqafatu da tausasawa bil aqwali wal af'ali da wato maganganu da ayyuka wa adami aziyatihi da rashin cutar da shi bil qawli aw al fi'li ta hanyar aiki ko kuma magana wa sahibu bil jambi haka da aboki wato wanda yake gefen ka wasu ce a tafiya arrafiku fi safari abokin tafiya wakila suka ce azzauda ita ce matarka sahibu bil jambi wakila suka ce sahibul mutlaq kawai abokinka wala allahu aula fa innahu yashmilu sahiba fil hadari wannan ya kunshi abokinka a zaman gida wa safar ko abokinka a tafiya wa yashmilu zauja kuma ya kunshi ita ma matar wa bin sabili haka kuma wato dan tafarki wa ma malakat aymanukum haka kuma abinda dama ku ta mallaka bayan ku kyautata musu faman qama bi hadhihi ma'amurati duk wanda ya tsaye da waɗannan abubuwa za aka yi umarni fa huwa qadi'un li rabbih to ya mika wuya yayi kankan da kai ga umarnin ubangijinsa almutawadhi'u li ibadillah ya zama mai tawadhi'u ga bayin Allah almunqadu li amrillahi wa shar'ihi ya zama mai jawuwa zuwa ga umarnin Allah da shari'arsa allazi yastahiqu thawaba wannan shine wanda ya cancanci ya samu lada aljazil gwaggwaba wal sana'a da yabo aljamil kyakkyawa wa man lam yaqim ko man lam wanda bai tsayu ba akan wannan fa innahu abad abdun mu'ridun to ya zama bawa ne mai bijirewa an rabbihi game da ubangijin sai yarhamukallah gaira munqadin li awamirihi ya zama ba mai jawuwa bane ga umarnin Allah wala mutawadi'un lil khalqi ya zama ba mai tawadi'u bane ga bayin Allah bal huwa mutakabbirun ya zama mai girman kai ala ibadillahi ga bayin Allah mu'jibun Binafsihi wanda yake da jiji da kai fakurun bi qaulihi wanda yake alfahari a cikin maganganunsa wali haza qala saboda ka Allah yace inna Allah tabbas haqiqa Allah la yuhibbu la yuhibbu baya san man kana muhtala wanda yake mai wato kafafa ne mai kobaro baro ne mu'jabun bi mai jiji da kai ne mutakabbiran mai girman kai ne alal karki ga halittu fakuran mai alfahari summa innahu ta'ala to daga nan Allah tabaraka wa ta'ala bayyana hala haula Kabirina, sai ya bayyana halin waɗannan yan girman kai ibtida'an ya fara bil buquli daga cikin halinsa akwai ruwa bi qaulihi da fadin sa ayat 37 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله تعالى يتي الذين يبخلون سوني ونون يتي روى ويأمرون الناس بالبخل suke umartar mutane da rowa ya bukaluna bi amwalihim suna rowa dukiyarsu an yin fi su ciyar da dukiyarsu fima ma amara bihi a cikin abinda Allah ya umarni da shi ba da su ba min birril walidaini na daga su ciyar wajen yi wa mahaifansu nagarta wal ihsani ila al aqarib su kyautatawa yan uwa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal jari da makwaci wa bin sabili da wani dan tafarki wa ma malakat al aymanu da abinda suke da suna bayi min al arqai wala yu'adduna haqqallahi su ba sa ba da haƙƙin Allah wala yaktafuna bil bitakabbiri wal bukuli a su ai ba sa wadata su bar girman kai su bar ruwa a a su ba haka ba wa inna ma ya amurunan nasa kuma suna umartar mutane bil ayuban da dai su ma su zama marowata ibn kasir yake cewa wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce wa ayyida'un adwa min al yo wata cuta ce tafi zama cuta sama da ruwa wa qala annabi rahama ya faɗa cikin hadisi ce iyyakum washuha ine muku kashedi da rowa da matsaulanci fa innahu ahlaka man kana qablakum dan ya halaka wanda suka zo kafin ku amarahum bil qati'ati aka umarce su da su yanke zumunta saboda rowa fa qata'u suka yanke wa amarahum bil fujuri aka sa su fajirci saboda rowa fa fajaru suka zama fajirai wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna koye abinda Allah ya ba su na daga falalarsa shi kuma ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith to kuma su suna koyewa abinda suke yi shine abinda Allah baya so alfahari da jiji da kai saboda falbakilu falbukul juhudin juhudin li ni'matin Allah ruwa jayayya ne da ni'imar Allah alaihi ga wanda Allah ya masa ni'ima la tazharu alaihi wala tabayyin shi ni'ima ba a ganewa a jikinsa annabi sallallahu alaihi dan kiri ya zo da kayan dillancinsa yana sayar mutane riguna manya suna sawa shi kuma nasa duku duku annabi sallallahu alaihi ce waye ne kayan da aka ce shine yace kai kawo kayan nan kunce kai ma ka dauka ka sa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah yana so in yawa mutum ni'ima ya ga asarin ni'ima a tare da shi ka kai matsayin mai raba mutane ka kai baka sawa ka gani wani sahabi yace ya rasulullahi ni kullum ina so in gani da tsafta ya ce hasali ma ya rasu da bana so in gani ya fi ni tsafta sai ce maza Allah shin wannan yana cikin girman kai Sani da ce masa a inna Allah jamilin yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau Ya ce girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane shine girman kai ba wai ba mai gaya masa dan girman kai kenan sannan kowa bai isa ba Sani da ce wani abu guda biyu su ne girman kai kin gaskiya wulakanta mutane inda misali za a tada sallah sai liman ya ce a kashe waya kuma kana cikin masallacin kuma shi yana sai ana sallaci a juya ta yarinji yanzu ka ki gaskiya akwai alamun girman kai a tare da kai ne yasa an ce a kashe ba kashe ba to girman kai shine kin gaskiya da wulakanta wato mutane so yaktumuna ma atahumullahu min fadli wala yubayyin baya bayyana ni'imar da Allah ya masa lafi akalihi ba za ka gani a cikin abincinsa ba wala fi malbasihi ba za ka gani a tufafinsa ba wala fi iqaihi har a kyautarsa ma ba za ka gane yana da shi ba shi ma ya bi sahun marasa shi shi ma ina bashi karba zai subhanallahi wa bazalihi kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud dan adam game da ubangijinsa aila kafurun mai butulci ne ya ji hadu ni'amahu yana jayayya da ni'imar Allah ta'ala da ya masa wa innahu ala zalika la shahidin shi kuma mai wannan halin a karan kansa ya san haka yake total adiyat ai bi halihi wa shama'ilihi wa innahu li hubbil khairi kuma sannan shi ko duk inda ka samu marowaci ba wuce dama ya gano shi ya masa karatu tuntuni ga ka da rowa ga ka da san abun wani Nuhu Bilkairi na la shadid mai tsananin san Alkairi ne wani ya bashi wa qala hahuna to amma a nan a suratul nisa'i sai ce a tadina lil kafirina azaban muhina mun tanadar wa kafirai mummunar azaba mai muni Allah ya kiyaye thumma hazzara ta'ala ba'dal bukhli min min riya riya'in fil to bayan kuma rowa sai kuma Allah ya tsawatar daga cin aikinsu akwai riya in kuma sun tashi bayarwar sai an san kyautar san a sani ce min almali fa qala sai Allah yake cewa والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله يقول والذين سوني waɗannan waɗanda yunfiquna amwalahum suke ciyar da dukiyarsu kuma ri'a'an nas in ma an yi sa'a za su ciyar din to dan a nuna wa mutane ne yace adafun ala qawlihi allazina yabkhaluna waɗanda suke ruwa kuma dai sune da yunfiquna amwalahum ri'a'an nas dan nuna wa mutane wala yu'minuna billahi su ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhiri bare da ranar karshe yawmul hisabi bi mahasabatin nasi ala a'malihim ranar hisabi dan sakan kawo mutane a bisa ayyukan su da basu imani da ita ba to man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytani yayi attaching sa ya zai masa aboki to ai fasa a qarina ai kuma aboki abota ta yi muni aboki yayi muni Allah ya kiyaye eh kawai sai ran tashin alkiyama su yi baran baran ya musu hudu ba karshe kamar yadda surati ibrahim ta bada labari ko eh, shaidani zai yi hudu ba zai yi kira wato ga mutane ya ce Allah ya muku alkawari ya cika ni na alkawari na saba wa qala shaytanu lamma biyar al-amr inna wa adakun wa adal haq wa adakun fa aka laftukun to ma ana bi misrikum ba ma antum bi khiyya ni ba zarge ku ba ku zarge ni ba wanda na sawa igiya na ce sai ya bi kawai kiran ku ne kuka tahu amma ba igiya na sawa kowa na jawo ba ka gani ko to kuma wannan fa a filin alkiyama bayan ya kai ya baro to shine fasaha karina sai Allah ta'ala ya ce ayan mu ta karshe da zamu kwana aran ma وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما جزاكم الله خيرا الله to da me zai cuce su. lau amanu billahi da sun yi imani da Allah imani da Allah muka ce abu hudu yadda da samuwar Allah ɗinka yadda akwai Allah alwajudu samuwa wajibatu lillahi ta'ala sannan ka yadda da shine mai kowa da komai kowa da komai nasa ne alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil shine mai kowa mai komai sannan abu na uku ka yadda shi lama abu da suwawu babu abin bauta mawa bisa cancanta ta shi uluhiyya kenan sana abu na hudu ka yadda ba mai suna da sifa irin nashi samawa samawati wal arzi wa ma huma rububiyya kenan fa abudhu uluhiyya kenan wasabir li ibadatihi yi hakuri da bautarsa hal alamun, lahu samiyya shin ka san takwaransa to suna ba mai suna ba mai sifa irin tasa ala kuma wasu fati kenan subhanahu wa ta'ala to imani shine imani da Allah abu hudun nan wal yawmil akhir da ranar karshe shine muka ce yawmul hisabi li muhasabatin nasi ala a'malihim ranar sakamako dan sakan kama mutane duka ayyukan su faman ya amal wa man ya amal eh ranar da mutu da kowa zai ga aikin sa wanda ya mara kyau yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace ya ta ga abin da ta aikata na alkhairi shi nan an zo da shi wa ma amilat min su'in fa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan bashiya sai ta yi ina ma tsakaninsa da wannan aikin a nesa suke shi yayi kuma yake so su rabu shi kuma ba wuce ya gama maka karatu ya ce alhaki kwikwiyo ne kayi abin ka ce lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ai kuna haɗe kawai abu ɗaya ka kiyaye Allah ya ce wa yahzirukumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku to tuntuni ka kiyaye wa ilallahi al-masir sai an koma masa kar ka koma masa a haka ka je kai ya laita haka ni tarqadi ya ba amfani kai ya laita ni kuntu turaba ni ma ina irin ta dabba ce zan zama kasa ba amfani eh saboda haka yau wal al akhir to wa anfaqu kuma suka ciyar min ma razaqahumullah daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta su ita fa kyauta ciyarwa ba ta rage dukiya sai dai ta karata ta wanda suka san me suke suna tabbatar da cewa misali ɗauki kano ciyarwa ce ta rike ta to duk wani gida ma da kake ganin eh, yaro za ka samu ciyarwa ce musaukar baki mutane kawai kowa ma a gidan ɗan gida ne ki sai ga wannan gidan ba a rasawa amma kai allah sai baka da wayanka allah ya kiyaye shi yasa Allah yana da wasu mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan kullum aka waye gari Allahumma aati min fiqan kalafa addu'arsa Allah duk wanda yake cewa Allah ka mayan masa ɗaya mala'ikan addu'arsa Allahumma aati min fiqan talafa Allah duk wanda yake rikewa Allah ka sanya masa tasgaru shine aka ce in ka ga baka yin abin da Allah yake so da dukiyarka kuma kaga dukiyar tana karuwa karka ne yake kafa a aka ce madora hannu a ka fashe da kuka aka ce kai abin da ake so ana so baka da komai a lahira ne so ake ka cinye lahirar ka a nan duniya wa ma laka fil akhirati min kalak amma idza ahabba Allahu abdan ibtalahu in Allah yana son bawa jaraba shi yake sai gane kuransa sai ya gyara amma kai baka yin yanda Allah yake so ya kyale ka kar yi dariya za ka yi kuka mai yawa saboda ka mimma razaqahumullah makanal makanal bukhul fi gairar ya'i da sun ciyar da abin da Allah ya azurta su makanal dukuli maimakon wannan ruwa din kuma fi gairar ya'in ba tare da riya ba wa kana Allah shi Allah ya kasance bihim ga su wa'annan aliman masani ne rawa ibn umaydin wa ghayruhu an qatadata annahu qala fil aya qatada ya faɗa game da wannan aya yace hum a'da'ullahi ahlul kitabi wanda ake magana da su a wannan ayar sune makiya Allah ahlul kitabi bakhilu bi haƙƙin sun hana haƙƙin Allah ta'ala alaihim a kansu wa katimu al-islama musuluncin sun san shi suka take suka kiyarda wa muhammadan annabin sun san shi shi ma suka ɓoye sunansa ya zo a cikin attaura ya zo a cikin linjila Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya arifu lahu kama ya na abu wanda muka ba su littafin a taurar da linjila sun san annaba a cikin attaura sun san annaba a cikin linjila ai sanin da suka masa ma yasa suka taho madina suka tare saboda taurar ta ce musu duk inda annabin karshe ya bayyana zai hijira ya je wani gari mai yawan dabinai geographically suka auna suka ga madina ce mai yawan dabinai saboda sun yi imani da abin da taura ta faɗa sai suka suka tare a madina tun kafin annabin ya zama annabi saboda a taurar ta ce in ya zama annabi annabin annabin karshe nan zai hijira ya zo gari mai yawan dabinai ne aka sami yahudul madina amma su a tasu a zuwan da suka yi a cikinsu za a fitar da shi saboda ba wanda Allah subhanahu wataala ya musu shi da yawan annabawa irin bani Isra'ila kamar yadda ba waɗanda suka wa annabawa jafa'i kuma kamar su to na ƙarshen ma ɗauka a cikinsu za a fitar da shi shi yasa suka yi wannan takai takai da ya fito ba a cikin su bai suka ce ba shi bane suka karyata shi to shine sai Allah ya musu raddi yace allazina atainahumul kitaba ya ya'rifunahu kama arifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikin su ka san in zaka faɗi gaskiya akan ka fi kowa sani sai dai in zaka yi wa in wa'in Allah ya ce wa inna fariqan minhu sai dai wata tawaga daga cikin su la yakatumuna al wa hum ya'lamuna to da yahudawa ake wanda suke koyewa yajidunahu makatuban indahum ai sun same shi rubutacce fit taurati wal injili a cikin at-taura da injila kuma wannan shi karshen darasin mu ne yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa al min ibn hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan kamar zai rubuta mana mutuwa da jambiro Allah ya dace da mu Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da su suke suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su gare Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu daliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudunar tarar da su ya rabbal alamin ya innahu huwa ala kulli shay'in qadir alkhairan da take cin wannan wata na ramadana Allah ka tabbatar mana addu'o'in mu Allah ka karba mana Allah ka sa mu cikin bayan da kake yantawa a wannan wata ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين